الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin biyar ga watan ɗaya shekarar hijira ta dubu ɗaya da da hudu arba'in daidai Allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu tare da roƙon sadacewa, Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Mun haɗu don ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na Riyadu Salihin na Imamun Nawawi rahimahullah. Za mu tashi babu taglizil yaminil kadhib ko? Yaminil kaziba amdan wato kaurara narko ga mutumin da yake rantsuwa akan ƙarya kuma da gangan kaurara narko ga mutumin da yake rantsuwa akan ƙarya kuma da gangan idan mutum ya san abu ba haka yake ba to ya kamata a ce kar ya ce haka yake ko da ba rantsuwa ya yi kaba'ira balle kuma ya rantse rantsuwar kanta kuskure ne babba ga kuma karya shi ya sa malam ya ce ba tablizul yamin alkaziba amdan babi ne da yake nuna tsanantawa ga mutumin da yake ƙarya kuma ya rantse da gangan ya san ƙarya ce an ibn mas'udin radiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان yawanci an fi rantsuwa akan haƙoƙi sai mutum ya handame filin wani sai ya ta rantsuwa tsakanina da Allah nan ne iyaka kuma ya san ba nan ne iyaka ba ko kuma ya ce tsakanina da Allah ba haka muka yi ba kuma ya san haka aka yi baya so ya biya hakan ne sai ya shi zuciya ya canja lissafi da gangan kuma ya tarantsuwa. rantsuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan masa'udu ya ce manzon Allah ya ce man halafa duk wanda ya rantse alamalin ri'in musulmin kan dukiyar wani mutum musulmi bi ghairi ba tare da haƙƙinsa ba laƙi Allah zai haɗu da Allah ranar gobe kiyama wa huwa alaihi rababan yana mai fusace da shi ma'ana zai hadu da Allah Allah yana fusace da shi ai ko dan banga kuka hadu da shi yana fusace da kai ba za ka sha da dadi ba balle soja balle kuma mala'ika balle Allah Allah a ce yana fushi da kai to duk duniya kuma goma za ka samu rahama rahamar dama ba mai ita sai shi to shi din a kusace ke da kai kuma a karin danne haƙƙin wani ne wannan duk mutumin da yake rantsuwa a kan ƙarya don ya danne haƙƙin wani ko shakka babu ba zai shiga aljanna ba sanda ake shiga sai ya je wuta ko da a ce Allah ya kare shi bai yi shirka ba to sai ya je wuta Allah kaɗai ya san adadin dadewar da zai yi kafin a ce ya fita saboda kaba'ira ce Allah ya kare mu قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقها كو مصداقه كو من كتاب الله عز وجل sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana misdaqahu abinda ke gaskata shi abinda ke gaskata wannan magana tasa min kitabillahi azza wa jalla daga littafin Allah mai girma da daukaka inna ladhina yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim samanan qalila har zuwa ƙarshe zaka tarar irin ukuba da Allah subhanahu wata'ala ya tanada wa mutumin da yake manta alkawali na gaskiya alkawalin amana alkawarin kiyaye haƙƙi kuma ya rantse ya ce sam ya bayar ko bai bayar ba ko kuma ya ce kaza na baka ko ba haka ya bashi ba ko kuma ya ce na biya kuma bai biya ba ko ya ce wallahi tallahi nawa ne kuma ba na shi ba to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa tanadi tanadi wanda dole sai ya je jahannama Allah ya kare ni haƙƙin ɗan adam yana da matuƙar haɗari ɗan uwa me ya faru ne saba wa Allah wani lokacin ya fi sauƙi akan cin haƙƙi na bayin Allah domin shi istighfari ba zai yafe maka shi ba sai in ka maida wa bawa haƙƙinsa ko kuma bawan ya yi afe to kuma yawanci ba a damuwa da yafewar ba a kuma damuwa da biya kawai an ɗauka Tasha, to Allah ya kare musamman ma idan muka dubi irin salon kasuwanci da aka kirkiro yanzu yawanci kasuwanci ne da yake shirin kai mutane wuta kasuwanci ne da in aka ɗore da haka zai kai mutane wuta <clears throat> da yawa sai mutum ya yi ta karɓar bashi kuma bai da niyyar biya ku jale shi kawai yawanci yanzu wani in aka lissafa maka he ka jiya ce a wannan ba hanji ba ne wai shi hanji ne kawai wannan wai akwai shi cikin kowa to ai ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya rabu da shi tunda ba wai hanjin cikinka ba ne da Allah ya halicce ka da shi haramtaccen hanji ne ka dura wa kanka akan hanji na halal ya kamata ka ga ka cire wannan mummunan hanjin daga cikinka kafin ka mutu yanzu irin yanayin kasuwancinmu na yanzu anya wani shi da kansa fa ya san da bashi zai mutu ya ma yarda gobe ma in ya je wai zai kara wani Allah ya sauye yanzu ko kaɗan ba a tsoron bashi ka ƙirga 'yan kasuwa ashirin baka samu masu bashi uku ba zai yi wuya uku zai yi wuya kuma bashin fa da gangan wani bashin ake lafta shi wai mai fiya wata ma yanzu in ya kawo in an sha ce da yamma ka dawo fiya watan naira goma wai in an sha da safe wai ɗaya da yamma a biya shi saboda tsabar shirin mugunta mai wulbaro fa in ya kawo kaya ya ce da yamma ka dawo eh. naira biyar ɗin shi wai sai da yamma wani da yamma shi ya tar da rumfa to ka ba shi biyar ɗin yanzu mana da yamma in ya zo ogo in ma bai zo ba shi kenan da yawa ka kaga yara ana tafiya da kudadensu mai wulbaro ka daura dila ka tafi da neransa goma ta yaushe zai yi albarka eh? kudin wulbaro fa sai kaga mai dila ya tafi da shi mai tuwo filin? in aka ce wai ba a biya sai da yamma a bata wahala ta kawo kuma wai he ta bi tana bi a bani kudi a bani kudi sai da yamma ta zo ta tsada kudi har da mai doya wai ledar da za ka sa kayan ciki ma wai ita ma ba shi hmm. sai mai zai karba ba shi fa kawai mu shi kenan ba shi komi ba shi muna jin daɗin bashi abinmu an abi umamata iyas ibn sa'labat al-harithi radiyallahu ta'ala an anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ga abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ta taba'a haƙƙa ri'in musulmin duk mutumin da ya fisgi haƙƙin wani mutum musulmi biya minihi da rantsuwansa faƙada aujaballahu lahun nara wannan Allah ya wajabta masa shiga wuta sai ya shiga wa harrama alaihi aljannata kuma an haramta masa shiga aljanna sanda ake shiga an ce in bai da shirka zai shiga amma ba sanda ake shiga ba sanda masu shiga suke shiga an haramta mishi ina za shi yanzu wuta tukun yan aljanna suna shiga aljanna shi yan ana kai shi wuta saboda ya rintse an mallaka masa kayan wani wani fa kudin shaida za a biya shi kawai sai je kotu ya rantse shi shaida kawai ba ma shi zai ci ba shi sallamansa za a yi sai ya je ya rantse shi ba shi ne mai abun ba shaidar zuru to shi wannan rantsewa ya yi aka mallaka mar wannan kuma karɓa ya yi ya ƙi maidawa haƙƙin ri'in musulmi ya karɓa ya biya. wani mutum shekaran jiya yake cewa wallahi a littafin wani ina da bashi ya kai dubu talatin a wajen wani a littafinsa kawai ina da bashi ya kai na dubu arba'in a littafin wane sai wace to wai yaushe za ka biya na <laughs> ce eh, yobiya zan yi <laughs> eh? <laughs> Eh, wai yobiya zan yi yoba ba rubutu ba ne kawai yau ba rubutu ba ne kawai shi kenan wai rubutu ne kawai akwai matsala ba babba ma wallahi akwai matsala gara fa ka gargare da talauci da ka mutu da bashi wallahi ka karkare da talaucin ka yafi ka mutu da bashi kai gara a ce ka gudu ka bar gidanka an gano ka da kyar an taimake ka ya fi ka cinye wa mutane kayansu ka ce yau gida ai dama Allah ya ce wa'yansu inna min amwalikum wa auladikum fitina to wannan shine fitinar ya zame maka fitina wai iyali ne suka jawo maka cin haram haƙƙin wani wanda har a dole sai ka je jahannama to yanzu yanda sallar mu take da ƙyar da ƙyar saboda Allah aka je lahira aka rika ɗiban azahar ana biyan wani la'asar ana ba wani dama wata ɗin ba a karɓa ba wa'yanda aka karɓa aka karɓa ɗin masu ɗan kyau-kyau ɗin ba so za a bi a biya wa'yansu da su bashin da ka ci ka ce rubutu ne kawai sai ka dawo ƙarshen ta in ba ka yi sa'a ba fa a kasa samun na zuwa aljanna sai a dawo babu dama sallolin yawanci wa'in sun bara gurbi ne masu ɗan da suka ɗan ƙyanƙyashe alkairin kaɗan ne in suka ƙare sai a ta debo zunubinsu ana ba mutum wane ma yana binka kaza eh to ga dako ka ɗauka masa zunubi a madadin kudin shi wani ma yana bin ka kudi kaza kuma gashi ba ka da abin biya to ga zunubinsa rike mishi a madadin kudin shi alheri ne to wallahi ka je ka kwanta ka yi nazari nawa ake binka ka sai da gidanka ka biya ka shiga gidan haya ya fi maka Allah wallahi ana bin mubashi ba wallahi gara ka sai da gidanka ka biya don ka samu gidan aljanna ya fi maka sauki eh. don gidan duniya da gidan aljanna me yafi don ka mutu da gida ka bar shi ka je can baka da gida mai amfani shi wai ina mutu a sai da biya su sayarwa za su yi su biya su an gaya muku su ba su fi kason kuɗin ba gara ya sayar da kaina kawai ya suke yawa ba don zo ya mutu haka ba ni ko na sa kana can kuma kai kuma kana ji a jikinka su kuma su raba halal eh? halak malak to wai kana tsammanin bashin da ka sani kowa zai san shi in ka mutu wai yana na rubuce to agunwa kai kana rubutawa yanzu kai duk bashin da ake bin ka rubuta shi kai wanda yake bin ka ne fa wani ya rubuta wani kuma bai rubuta ba yanzu na san akwai bashin da ake bi na mai bi na bai rubuta ba ban rubuta ba to wannan yanzu in na mutu su abdurrahman sun sani ba in je can in ji jiki ba kai ma akwai irin shi akwai wallahi ari na dikari wallahi wannan rikin na kai yanzu kai in aka ce wane ya sai da gidansa ya biya ba shi da amma wannan ba wanda ya kai shi rashin hankali ce mai hankali ne to gidan aljanna bai fi mishi ba wallahi kana saidawa da niyyar biyan bashi sai kaga Allah ya fore ma yanda za ka yi shi bashi bala'i ne Allah bala'i abu ne wanda muna ganin shi kaman kayan dariya kuma wallahi ba karamin abu ba ba karamin abu ba ne wallahi ana bin mu bashi ba ka ci <laughs> Allah ya sauke. duk sanda na kawar da irin hadisan bashin nan sai in ji gabana yana faruwa tsoro nike ban mutu ban warware ba <laughs> gida fitina ne yi ka jale gida baka san sanda za ka karko shi ba baka san sanda za ka ci shi ba Allah kai baka san ma bashin da ya fi muni kamar karanci kudin masallaci a wannan kan kamar karanci kudin kwamiti kamar karanci kudin jama'a na addini kuma ka cinye ba na mutum ɗaya ba ne ba ne ya fi muni kamar sa a yi launcin za a yi aikin addini sai ka ci shi ne kawai da ba a yi eh, a ce maka kai ma'aji ne sai kai gaba gaɗi ainihin ta fi sauƙi ba mai tambaya na tona shi ne <laughs> a'a mai shi din yana nan tun da ya tambaye ka na wani ma a'a <laughs> haka raukar lahu eh? wai nan ɗin wannan kake tsoro Allah ya faɗa daɗi Allah ka ba mu damar biyan baki da ake Allah ya sa yawanci wa'yansu da kake gani suna son mukamai wallahi don su ci kudi don su ci kudi mutum sai ya daga hannu ya kamata a yi kwamiti yana jira ce to kai ne shugaban kwamitin kafin shekara ɗaya sai a rasa <laughs> dubu biyar a ciki nawa dubu biyar kai wannan ba su tara kuɗi ba na ai ba kaɗan kaɗan yake ci dubu biyar shekara guda hmm. ai wannan yana da kirki sosai Allah ya sauya ba hadari kamar irin waɗannan abubuwan wallahi wani kuma a dashi ake in ya ɗauka sai ya ki zubawa hmm. sai shiru a yi ta rikici a yi ta rikici shi ba dauzurinsa ba to ai bashi ne a dashe yawanci ya katar da an karkare da rigima to ya za ka yi tun da kai ne babba kai kai haƙuri kai haƙuri ce kai haƙuri dama shugaban a dace sai haƙuri to an gama da kai akwai wanda ma kwata-kwata ba a yadda a bashi farko don an san ba zai ƙara zuba to Allah ya qala lahu rajulun da yace duk mutumin da ya finciki haƙƙin wani mutum musulmi yayi mirsisi to sai ya shiga wuta kuma ba shi ba aljanna a san ake shiga Allah ya haramta masa sai wani mutum ya ji abun ya yi zafi sosai ya ce wa in kana shay'an yasiran ya rasulallah abun ko da ɗan ƙanƙani ne shi ya tuna ya ɗan taɓa wani abu kaɗan ƙila sai ce abun koda kaɗan ne ya rasulallah kala wa in ƙaziban min araki ya ce koda tsargagiyar ɗan itace ne in dai na wani ne ka kwace to sai ka ci wuta kuma ba za ka shiga aljanna sanda ake shiga ba don haƙƙin wani ne yana son kayansa ka kwace mishi Allah ya sauwa kai akwai wani bawan Allah a Jos aka bashi mota kawai ya tafi ya haɗa mitin da wasu abokanansa na wajen samu naka a lokaci abin ya dade kawai suka tare shi sai suka kwace motar kuma da haɗin baki eh suka mammare shi wani wadi na gaba sai ya dawo ai an masa fashi an kwashe an kwace mota sabuwa a lokacin fa irin motocin da ba irin wannan yan kanana kananan nan ba ka sani shikenan aka yi ta jaje ana ta jaje to ai ka yi sa'a ma da basu kashe ka ba sai da aka sai da akwai wanda aka yi mitin din da shi shi bai zo da wuri ba har aka zo daidai inda za a tare shi din sai aka ce to shi fa ba za a bashi ba don ba ka zo ba an yi alkawari kaki zuwa ya ce ai ba ku isa ba ce to za a baka kaɗan ya ce to na yadda a bani kaɗan da aka ba shi kaɗa ya zo ya ce alhaji mu muka sace motar nan kuma mu abokanan direban ka ne to wallahi da aka je aka ce ba za a raba da ni ba shi yasa na zo na gaya maka ka kira shi kuma in ƙarya nake aka kira shi ya ce ka san wannan ya ce waye ba ya ce ka ci ubanka baka sanni ba ba mu ne muka yi shawara ka ce za ka zo da mota mu tare ka mu kwace ba ya ce ni za ka washe ya ce sai ya ciro irin yar karamar rikodar na ya na ce alaji ga mitin din da muka yi aka ji ga shawarwarin da ake yi dalla dalla dalla dalla duk yadda aka yi mutumin nan sai zufa ya jike jagab lokacin hunturun son bunnan can jos kasan jos duk sanyin jos kawai sai gashi a jike jagab ni a nan ne na gane da ake cewa wai mara gaskiya to yanzu ka ji fa irin wannan cin amana wannan fa wanda aka ji ne nawa ake irin wannan in ya gane hanya ana yawan fashi in ya ɗebi kayan mai gidansa kawai in aka je aka kwantar da mutane ko da ya haye sai ya zo ya ce wallahi alhaji ciniki kaza duk aka karbe hmm. sai ya ɓoye su ya ce an karbe su to ina albarka yake abu da cin amana ya ce ko kaɗan ne haƙƙin wani ya ce wa in ƙariban min awaki ko da ya tsargagiya ce rawahu muslim wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبائر abinda ake ce masa kaba'ira al-ishraku billahi jagoransu shine shirka da Allah wannan kan ne na ɗaya don shi me shi in ya shiga wuta shi bai fita shi yasa aka fara faɗinsa mai bi masa hukukul walidaini mai saba wa iyayensa abinda aka ɗauka ba komi ba a yanzu ubanka yana cikin matsala matarka tana jin daɗi uwarka tana cikin matsala matarka tana jin daɗi ne gidanka in ya faɗa ka ce yassa babanka ya ce haba baba shi yi magana sai a ce haba baba kai ogansa kuma ya ce yassa mai gidansa ya fi kima a gunsa fiye da babansa matarsa ta fi kima fiye da uwarsa waye yawaita irinsu waye yawaita irinsu suna da yawa magana ce haka ake yi a larabawa sai a ce me ya yawaita su ma'ana ai suna nan da yawa masu irin wannan wanda za a ga babansa bai da kima a gurin shi sam yanzu akwai mutumin da zai kwana uku bai tuna baban shi ba a wajen addu'a ba da ya mutu ba? eh shi kenan to wannan yana da rai ma ba zai kula shi ba barin gaya maka mutumin da a ce kwana uku baka tuna babanka ka masa addu'a ba yana da rai ma ba komi bane a gunka Allah cewa yi wa kun rabbi rahamhuma kama rabba ya ko? yanzu sanda kake yaro sun taba kwana uku ba su kula ka ba ko kwana kai madan ko wuni to haka aka ce ka rika kula su ka rinka cewa Allah gafarta musu kamar yadda suka tarairaye ni ina dan yaro wannan fa in sun mutu kenan yaya idan suna da rai magabata na dafa wani fa yaje kiyo ya zo ya tatsi abin shan da za a hada a ci abincin dare rannan sai ya makara bai dawo da wuri ba shi yake ciyar da iyayensa yake ciyar da matansa da 'ya'yansa da bayansa ya zo ya riƙe abincin in ya zo shi ka'idarsa sai ya tabbatar da ya ɗebi na iyayensa tukun kafin ya ba ‘ya'ya iyalai sannan bayi sai ya tabbatar da mahaifansa tukunna ya ba su wanda ya ishe su kafin ya doshi iyalansa ya zo gashi yana rike da abun ya tarda su sun yi bacci saboda ya makara bai dawo da wuri ba ga yara suna ta zagaya shi baba yunwa ya ce na shiga uku ba ku iyaye ba su ci ba Allahu Akbar haka ya tsaya yara suna baba har wa'annan suka ji suka farka ya ba su suka sha tukunna kafin ya ba 'ya'yansa sannan ya ba bayi yanzu ba baban naka yana can a bukka matarka a ciki da falo tana soya kwai da wannan abun da kuke ce masa me indomi babanka kuma da rogo kai ai yau na samu wa baba rogo mai gari wai rogo mai gari wannan ya yi kokari yau ina ya ƙoƙari kuwa shi baban bai son indomi da kwai aka gaya ma ko bai ci ina ci wallahi ba ah, hana shi aka yi wallahi ana shi aka yana so idan da za a kai masa shi ma yana so kuma shi ma wannan ɗakin mai kyau inda za a yi mishi yana so shi ne ma ke neman ɗaki mai dumi yanzu ai wallahi shi ne ke buƙatar ɗaki mai dumi uwarsa ita ce yanzu take buƙatar ɗaki mai dumi ba samari ba muka ko muka mu zauna saurayi yana da jini mai karfi tsoho kuma jinin yayi sanyi tsohuwa jini yayi sanyi an sa ta cikin bukka mai sanyi sai kaga ana tashi da kyar tun ba a kai gargara ba sai a iso to bayan shirka mai keta haddin iyaye shi ke biye da shirka shi yasa ya ce a ina muke na a wa qatlun nafsi sai kuma kisan kai ban ga wurin ba fa hmm? ni kan hannun ne ma karatun yake wa qatlun nafsi abin da yake biye da sabawa iyaye sai kisan kai kaji sabawa iyaye ya fi kisan kai ne shirka ta fi kisan ta fi sabawa iyaye ta fi kisan kai don da aka ce shirka sai aka ce saba iyaye daga saba iyaye sannan kisan kai ashe wai kisan kai ma sai da aka ambaci saba iyaye babban laifi ne kafin aka kawo kisan kai mu kuma mun rena hakan babanka yana magana ka masa tsawa mahaifiyarka ta yi magana ka mata tsawa haba baba jiya jiyan nan fa nai ka gani ko kuma Allah ya ce wala tan har kuma kun kada ka musu tsawa wa kullahuma qawlan karima yi musu magana ta karramawa da sanyin harshe yanda kuma da ambato mai daɗi to baba to inna ko to dada to baba to umma to abba kaga duk kalmar da za ka kawo ta zama ta jin kai ce me sa shauƙi da shu'uri a zuciyar baban ko mama ya ji a jikinsa ɗansa ne ke masa magana ta ji a jikinta ɗanta ne ke mata magana amma kana masa magana gatsau duk abin da yake so ba shi kake yi ba yanzu akwai wanda ya taɓa sa babansa kuka akwai wanda wallahi ya taɓa sa mahaifiyarsa kuka yanzu wannan zubar awayen, ya za ka yi da shi a ce ba za ka shiga jihannaba ba ka isa kuma ta mutu ba ta yafe ma ba Eh? ka sa uwarka kuka kuma a ce an tafi aljanna kai ma ka tafi a lokacin wallahi ba gaskiya bane a lokacin kam dole ka bi sahun mushrikai ku je wuta tukun in yaso daga baya an a a, in aka kokkona ka ka fito amma batun ka je ka tafi aljanna kai tsaye kam kayi wa iyayenka yanda kaga dama wallahi ba zai yi ba to wallahi sun mutu yanzu ya istighfari za ka yi ta yi musu ka yi ta tuba kana nema musu gafara ka je ka tuba su fi ma wannan shi fi sauki in suna da rai kuma ka daina abinda da kake yi na bata musu rai wani fa wai babansa yake wa fushi wani kawai ya fushi wai wasa ta bashi haushi ya fusata kai ka ji fa kai da ba abinda bata ci naka ba wai wai yanzu wai ita take kakewa fushi baban ka yi magana ka fusata ka shiga uku wallahi ka faɗi da fushin Allah duk mai yi wa babansa fushi ko uwarsa fushi wallahi sun matallahi sai ya haɗu da fushin Allah babanka ba shirka ya saka ba babanka ba kafurci ya saka ba babanka ba wani abu na saba wa manzon Allah ko addinin Allah ya saka ba wai har ka yi fushi da babanka ka yi fushi da uwarka kuma ka ce kada Allah ya yi fushi da kai ridallahi ridal walidaini suqudillahi fi suqudil walidaini yardar Allah na tare da yardar iyaye fushin Allah kuma yana hare da fushin iyaye duk wanda uwarsa take fushi da shi Allah ma yana fushi da shi duk wanda ubansa yake fushi da shi Allah ma na fushi da shi a karukan lahu sai dai a kiyaye wannan tabbas sai dai in shirka yake saka sai dai in sabon Allah yake saka sai dai in bid'a yake saka sai kagi nan kuma Allah ya ce wa in hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma anan kada kai musu biyayya domin abinda nace ayi kai da kai da su duk bayina ne anan kam ba za a yi musu daha ba amma ba ɗayan